Over 4,000 soldiers have laid down their life in the course of global peace and security. Mataimakin ministan tsaro Kofi Amankwa Menu ya bayyana cewa ƙasar Ghana na cikin jerin ƙasashe goma da ke bada da gudunmuwar sojoji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a faɗin duniya. A cewar sa Ghana ta samu wannan nasarar ne bayan da ta tura da karunta a baya-bayan nan don taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya a Sudan. ɗaya daga cikin sojoji da aka aika wajen wanzar da zaman lafiya kaftin shamsuddini salifu kuma limamin sojoji a ghana ya ce tun shekarar 1960 ne kasar ghana ta fara aika sojojinta zuwa ga wajen wanzar da zaman lafiya haka dai muna abiye muna save united nations abin ga peacekeeping na ghana uh, tun 1960s muka fara zuwa peacekeeping tun lokacin da eh, presidentin mu kwame kurma ya aika rundumai daga congo lokacin hayaniyan wannan ture eh, da za a ture abin ga patrice eh, lumumba tun wannan lokaci muka fara zuwa peace since 1960 tun wannan lokaci ina ga ghana muna cikin the top 10 countries da muke contribute peacekeeping eh, a duniya baki daya a cewarsa kuma sukan iya kai shekaru ko fiye ga haka maganan da deputy minister ifad ya ce just recently ghana sun send contingent zuwa abiye sudan da mu muka zo mu muke muna ci mu ne first din za ka kawo mu nan gaka yasa in za mu yi tafiya duka muna tafiya da limaman mu da asofu da me da yan likita kowa don saboda ana zama kamorin shekara shekara guda dai yiwon ke ba da dama ku zauna cikin shekara guda ana ba ku dama ku zo leave one month yasa mu duka mu kenan ga mu duka mu sojan ne akwai mai baba akwai mai gyara takalmi akwai tela akwai kuma yan rika bindigogi yan mu duka dai muna da bindigogin mu wuri ya sai don saboda raba fada kana saka saka ne mutane biyu ke son su kai har bari ma juna ku ku zo ku sai a saka saka hey kuku bari hey ku bari ko zama yan raba fada nan shi masanin harkokin tsaro malam irbad ibrahim ya ce kasar ghana ne kasa a cikin kasashe 200 a duniya waɗanda suke aika sojojinsu zuwa ga inda ake wanzar da zaman lafiya kasashen duniya na da yawa sosai an kusa 200 don an ce kasan ghana ita ce kasa na goma da take taimakawa na samun zaman lafiya ai abu ne da ya kamata mu duka mu yi farha da shi za ki ga kaman gana kowane lokaci in yaki ya baraka wani wuri ko kuwa samu wani tangarda za ki ga muna kokari. ya ce baya ga kasar sudan kasar ghana kuma ta aika sojojinta zuwa ga wasu kasashen domin wanzar da zaman lafiya ni da ke muna maganan ga wanga lokaci ghana na da sojojin raba fada a dr congo suna nan kuma lebanon unifil sannan kuma karkarar munga a mali eh, wannan peacekeeping mission da ake kira minusma akwai sojojin ghana wurin kina a timbuktu gawo ko kidali cikinsu a arewacin mali akwai mutan ghana da kenan suke raba fada kuma da yake sojoji muna ba su horo da sauran jami'an tsaro abin fariya ne ma sojan ghana ya samu dama ko military police ya samu dama ya je peacekeeping mission kin shekara goma saboda shi mun roki majalisar dinkin duniya irin taimakon da ghana ke bukata na makamai na magunguna sauran taimakon da suke bukata su yi su ci gaba da wannan babban hidima da suke yi na zaman lafiya duniya baki dai hawa abdulkarim yankwani ya sashen wasu na murar amurka daga kira ghana